تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأتوا بدعته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan يوم انا مسلمين ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda nake farin cikin saduwar mu a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da goma ga watan shawwal watan goma a jerin watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin cif bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya katibus da yammaci na sha biyar ga watan ɗaya a jerin watanni na kalandar 'yan mutan shekara ta dubu biyu ina ba da hanzari kaɗan bisa ga jinkirin da na yi ko da yake tun amince ne game da wannan ina kuma ba da hanzari karo na biyu saboda sauti na da kila za a rinka jin yana dan makalkalewa sakamakon mura da ban kammala murmurewa ba daga gare ta abin da zan so ya zanto mabuɗin zance na tare da yan uwana hadisin cikin bukhari wanda aka karɓo in ban manta ba daga Abdullahi dan Umar ko dai wani su cikin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله يكي سوى الأمر قد أكو وند دب سكتارو game da shi to ya samu ɗanɗanon imani ya samu zaki da halawar imani abu na farko ya zanto Allah maɗaukakin sarki da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne abin kauna a wurin mutum sama da komai a duniya yana ƙaunar Allah yana kaunar manzan Allah sama da komai a duniya sama da kowa a duniya abu na biyu wa an yuhibbal mar'a yi yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba dan komai ba sai don Allah sai don yana son Allah sai dan yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa ba dan kana ribatar wani abu a wurinsa ba a duniyance ba dan kana samun wata alfarmarsa ba a duniyance sai dan yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah shi yasa kai ma kake son abu na uku an yakara an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah min mutum ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya arzuta shi da aqida ta gari bayan Allah ya tsamar da shi daga cikinsa kama ya karahu an yi kuzafa nar. kamar yadda yake jin tsoron a ɗauke shi a yi jifa da shi cikin wuta waɗannan al'amurra guda uku suna da matuƙar mahimmanci kuma su jigo ne wajen fahimtar addini da kuma fahimtar ita kanta rayuwa gaba ɗaya wannan hadisi don fashin bakinsa akwai ayoyi masu ɗimbin yawa cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisai masu tarin yawa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tarihin sahabbai da waɗanda suka fi bayan cikin magabata na gari dan fayyace da tantance ma'anar wannan hadisi kun ga dai ya zanto Allah kake kauna sama da kowa cewa ina kaunar Allah ina kaunar manzon Allah da awaci kowa zai iya yin ta ya ce ina son Allah ina son manzon Allah amma saura da me wannan da'awar in mutum ya faɗe ta da baka kaɗai ba a gaskata shi har sai aikinsa ya gaskata don haka Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ka ce da su in da gaske ne kuna son Allah to ku bi ni in da gaske ne kuna son Allah alamar haka shine ayi mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma har kun yi biyayya ga manzon Allah to kuma Allah zai kaunace ku bugu da ƙari zai gafarta muku zunubanku da kurakuranku wallahu ga rahim ibn kasir yake wannan aya jarrabawa ta bayar ibtila'i ne ga dukkan mai da'awar cewa ni ina son Allah ko ina son manzon Allah babu abin da zai gaskata wannan da'awar taki sai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan wannan aiki da ake bukata ya gaskata mutum ba da kowa yayi wannan da'awar ya kwanta lami lafiya kowa ba abin shi ba shi komai a shari'anci sannan kuma ka so mutum ba don komai ba sai don Allah ta iya yiwa a mu'amala ta mutum da mutum ya munana maka amma dai kuma yana son Allah yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam munana maka baya nuna kuma munana na Allah yi maka kuskure kai tsaya a matsayinka na dan adam yi maka ba daidai ba taka maka da zubar maka ba shi ke nuna mutum ya raba gari tsakaninsu da manzan Allah ba Kai kadai ya sabawa a waje ɗaya kuma kila yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai in musulmi ne na gari sai ka manta da haƙƙinka tunda an biya haƙƙin manzon Allah amma idan ka ce ka kace so a biya ko da za a keta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka yi adalci ba sannan ko baka ɗanɗani zaƙin imani ba sannan kuma cikon abin na uku abin da yake nunawa shine, idan na ganna a kan shirya tun daga shekaran jiya zuwa jiya har zuwa yau wannan ba shi ke nuna in ɗauka na hau tudun mun tsira ba tun da sauran numfashi a jikina iblis kuma yana gudana cikin gangan jikin ɗan adam inda duk magudanar jini take kamar da hadisi ya tabbata da hakan cikin sayyid bukhari wannan ke sa sai in rinka kaffa kaffa a gobe dina ko jibi kar in yi abin da zai rusa abin da na jiyan nan da shekaran jiyan nan da shekaran jiya waccan ma da haka sai nike kaffa kaffa tsoro nike ji a matsayina na bawa mummuni kada rinjayar shaitan ko kuma amara amaratu bisu ta yi mummunan jagoranci shedan ya yi mun shifta ko imla'i na mummunan aikin da zan rusa abin da na jiya ko shekaran jiya shine wa an yakraha an da ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an shine kullum sai mutum yana kafa kafa maganar sa yana aunawa mai zan faɗa saboda ya san iri biyu ce magana babu ta uku ko ta zama alkhairi ko ta zanto sharri ba wani abu tsaka tsakiya wanda shi ba alheri ba ba sharri ba to kuma tun da dai alkhairi shine daidai sharri ko ba daidai ba ne to sai mutum ke kafa kafa me zan faɗa tunda manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw wanda ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranar karfe to dai ya faɗa alkhairi ko kuma me ko ya shiru ya ɗauki kwaɗo ya kulle labbansa kada ya furta abin da yake kishiyar alkhairi kaga wannan kaffa kaffa kenan sannan kuma kullum sai roƙa su shirya yake haka bayi suke na gari rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab cewa suke ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan kuka da kaka ka an samu da shiriya kada ka karkatar da zukatan Da ba mu baiwa ta rahama daga gari ta lalle ko mai baiwa ne kamar da manzo Allah ke cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini ya ubangiji da ke zuci ta ta irin yadda ya so tabbatar da ta a kan addini Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a kowa ya san yadda ya fito wajen kira da suna, kuma kowa ya san irin yadda riko da sunna ya jawo masa bakin jini a wurin malaman bid'ar zamani da munanan sarakuna da suka rinka halittantar juna kowanne su ya zo kuma yana ɗanɗana wa imamu ahmad na hambal nau'i da samfuri na uku ba wanda wanda ya bata shi bai masa irin ta ba sai ta ce wasiya suka yi juna kan cewa su ɗanɗana masa ba? ga shi mahaddacin hadisin manzon Allah littafin sa cikin musulmi ba mu Ahmad ya kunshi sunnar manzon Allah san hadisi dubu arba'in banda sauran littafin da yanzu yin hadisai dubu arba'in in rubutawa ta ɗauke da kai aiki da su ba ai ladan bayyana da yawa domin kowane hadisi bayan ka ce kala rasulullah in bracket sai ta sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ta yi wa hadisi annabi salatu nawa to dubu arba'in ko da wannan ta ɗauko to ne ta manta ko ce su dan mata ne ta manta ta ta ai lallai ta yi abu mai tarin yawa to ballantana ga shaharar da ya wajen kira zuwa da sunna da karanta zuwa ɗin da wa'azantarwa da mutuwa ta zo masa sai wani ke ɗan cikin ke sami iblis ya zo masa a siffar ɗan adam yana cewa ta tsere mun ya imamu لقد سبقتني يا إماما كافئت na kasa samun yadda zan dulmi yadda ke cikin ruwa har ga shi tana dab da mutuwa shi kuma sai ce la hassan la hassan ali ce wallahi har yanzu ban kuɗi ce masa ba tunda akwai jini da tsoka a jikina kuma raina ina numfashi har sai in na ga na mutu ku karkatar da ni ba sannan na san na tsira yanzu in ɗaya daga cikin mu ne da ba ya faɗa masa wannan ai zai fito ne na kansa amirul mu'minin abin da yake jira kawai mutane su su ne baya kuma jira yake kawai abu ta kaho ya shiga aljanna dukan ya riga ya kammala komai to amma malaman sunna duk yadda suka gabatar da aiki na gari duk yadda suka yi kwazo wa addinin musulunci ganin suke da su komai ba don ba su san me zai biyo baya ba ba farkon ba karshen wai ba girin girin ba aka yi mai wai da kura ta zube da languna ta kai ta kai ta da abu da azamu ba ta kai ta kai ba ma'ana ba dai farkon ba shine ne karshen kuma in aka ce ka kaunaci mutum ba dan kowa ba sai don Allah abinda wannan ke nunawa shine kaunar da kake masa tana bin bayan kaunar Allah bayan da za a yi ka daidaita kaunarsa da kaunar Allah sai ka daidaita kaunarsa da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda kake da kai, ka kai da girmama shi kaunarsa tana kasa da kaunar Allah kasa da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a ɗabi'ance dangin ababen da Allah ya ɗabi'antar da dan adam ya kaunace su akwai ababai guda takwas ɗan adam a matsayinsa na mutum zai so duk da kawarsa duk tsoron Allahnsa duk ibadarsa saboda suna cikin bukatun zuciya da rayuwa ka so su to amma saura da mai duk yadda za ka so su kada ka yadda ko kusa ma ka daidaita su da Allah da manzan Allah ballantana ka fifita su kan Allah ko kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah madaukakin sarki ke ya zana su waɗannan ababai kun in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إن كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmul fasiqin abu na farko iyaye a ɗabi'ance kowa zai so babansa wajen so mahaifiyarsa Kun in kana uku. wa abu na uku abu na biyu ya'ya maza ko mata a ɗabi'ance mutum na son ya'yansa wa ikhwanukum sai yan uwa yayye ko kanne maza ko mata al-ashiqa ko li'ab ko li um uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kadai ko uwa ɗaya kadai wa asira tukun sai dangi ba su ne na ba wa amwalu likita rastumuha sai dukiya da mutum ke tarawa wa tijaratun takhshawna kasadaha sai kuma wato abin da ya shafi wato abin da jari wata hada-hadar kasuwancin da kake jin tsoron ta? wa masakin tarzona har dai zuwa na karshe gidaje waɗanda kuka gina kuka cika da kayan alatu in kun shiga ku natsuwa ciki duka da waɗannan ababai da aka zana cikin aya in waɗannan sun zanto su ne a habba ilaikum min Allah wa rasulihi abin kauna a wurin ku sama da Allah sama da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi sama da dauki ba dadi dan yada kalmar Allah in har haka ne tarabbasu to gujira hatta yati Allahu bi amri har ubangiji ta'ala ya kawo al'amarin sa wallahu la yahdi al-qawm al da dai Allah baya shiryar da waɗanda suke fasikai ma'ana dai abinda muke so in ce gare shi na sakamako a wannan zance shine waɗannan al'amura guda takwas a ɗabi'ance za mu so Da idan ka so matarka ka so ɗanka ka so mahaifinka ka so mahaifiya ka so gida ka so jarinka na kasuwa duk a ɗabi'ance ba yi laifi ba amma yaushe ne ka za ka yi laifi in ɗaya daga cikin waɗannan ababen kai masa ƙaunar da take daidai da ta Allah ko daidai da ta manzan Allah ballantana kai sama da haka ta yaya za a gane haka mahaifinka ya ce kaza zo kai kaza a waje ɗaya Allah da manzansa sun faɗi kishiyar wannan abin da mahaifi ke so Kanka yana bukatan kaza ko matarka na bukatan kaza ko wanka ko kaninka na bukatan kaza ko ɗinki na bukatan kaza a wuri ɗaya Allah da manzansa suna bukatar kishiyar wannan abin nan Allah ya ce yi kaza manzon Allah ce ka kai kaza nan kuma ga wani mutum cikin mutanen da kake so a duniya ya ce yi kaza alamar kana son Allah sai a yi kai ne sai ka ta na Allah ka ta na manzon Allah ka kyale nawa ka kyale na wancan don wancan ka iya lallashin sa amma zaka lallashi ubangiji ta Allah ko ka lallashi manzon Allah ka ce hakuri ba za ka masa da'a ba manzon Allah in ka bi shi ka shirya wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagh mubin kishiyar wannan zancen in lam tuti'uhu lan tahtadu in ba ku bi shi ba ba za ku taba shirya ba to wane ne kuma a duniya wanda kuma za a ce shi kuma in tuti'uhu ta haɗa su akwai babu babu san san babu da wannan doren bayani ke nuna wake nan babu da haka kowane mutum sai ka iyakantar da soyayyar da za ka yi masa gwargwadon inda ya bi Allah ya bi manzan Allah duk inda ya saba manzan Allah to kuma sai ka saka birki kullum karanta wa muke tun daga cikin ahalari la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma yau sai ka bi wanda yake makhluk ne wa ta'atul khaliq ka saba wa mahalicin ka shine Allah aya ta alqur'ani ta nawa zaka saba wa hadisai nawa ka bijire musu kai tun da kake bin su haka kawai dan kaunar wani mutum cikin mutanen duniya wanda ba zai iya amfanar da kai ko ya cutar da kai ba wannan kenan abu na biyu a addinance a musulunci inda musulunci ya yi fice da sauran addinai shawarwarin waɗansu mutane baya da wani tasiri cikin musulunci ba wani ne zai shawara bai ce kaza ya zama ibada daga yau ko kaza kuma bai zama ibada ba wani mutum ɗaya ko mutum biyu su taru su yi taro don su sunanta ko don su bida'antar ko dan su halatta ko dan su haramta babu shi a cikin musulunci da wannan musulunci ya fice akan sauran addinin da ke ban kafa su sauran addinan soye-soyen zukata na shiga cikin su shi kuma addinin musulunci fa motar da take tuka shi injina uku gare ta kuma kowane ɗaya daga cikin su shi kaɗai baya wadatarwa sai ka nemo ɗan uwansa biyan abu na farko nassi na alkur'ani mai girma littafin Allah zancen Allah abu na biyu hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku tarihi da rayuwar sahabbai waɗannan da su ne ake fahimtar addini dukkan wanda ya rike ababen nan guda uku yadda suke ya karanci musulunci ta hanyar su to shine zai wa musulunci kyakkyawar fahimta dukkan mutumin da ya ɗauki ɗaya ya kyale sauran biyun ko ya ɗauki biyu ya kyale ɗaya babu yanda za a yi iya fahimtar addini ko da ya shekara dubu yana karatu ya ɓata kansa lokaci kuma karshe ya bata wa waɗanda suke sauraron sa lokaci waɗannan al'amura guda uku alƙur'ani mai girma a matsayinsa na mafi cikin littafi da Allah ya saukar duk littattafan da Allah ya saukar wa annabawan da suka wuce baya na ƙarshen nan shine alkur'ani shine mafificin kowane littafi don haka aka ba shi tsaro da kariya irin wadda sauran littattafan baya ba su samu ba littattafan baya da attaura da linjila da zabura da dukkan littattafan da suka gabata su ubangiji ta'ala bai ma bar su sun yi ragowa ba duka domin ya zai dakace maka wanne ne littafin annabi ta aji babu wanda ya sani wanda littafin na annabi lutu babu wanda ya sani wanda littafin na annabi ibrahim babu wanda ya sani annabi yaqub annabi ishaq annabi isma'il duk mun san littafin su ba amma a jumlace qur'ani ya labarta mana suna da littafai amma sunayen ma mun sani ba wallahi sana mu iya ba da reference a cikin su cewa a duba aya ta kaza chapter ta kaza babu Allah ya riga ya tafiye sun yi aiki a daidai lokacin su ya riga ya wuce amma dai Allah ya bayar da su ga waɗannan annabawa amma waɗanda suka yi ragowa ɗin su ne littattafan da aka baiwa ahalin kitab wato Attaura da kuma linzila to su da suka yi ragowa don su ne dab da zuwa lokacin alkur'ani ubangiji bai ɗauki nauyin kare su da kanshi ba sai jibinta nauyin kare su ga malaman da suka yi imani da annabin da aka zo da littafi wanda kaga tun da an bayar da amana ga malami malamin nan dan adam ne ta iya yi wa wani ya tsare amana da ta iya yi wa wani kuma ya kawo cikas a cikin wannan amana din da haka yake cewa wato ita as taura littafi ne wanda ya kunshi shiriya ya kunshi haske inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله جاء لا يكركش كلمة بما استحفظوا من كتاب الله وبنجد شيء إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور التوراة من سوك بيتا كما تكنت أقوي سيريا سنكم أقوي حسكي يحكم بها النبيون waɗanda suka rinka yin aiki da ita ba annabi ne ɗaya ba a'a adadi ne na annabawan banu isra'il allazina aslamu wanda suka mika wuya ga ubangiji kan cewa za su bautata miki a matsayinsa na ilahu lillazina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bima tuhfizu min kitabillahi kaga arrabbaniyun masu yawan ibada al ahbar masana waɗanda aka sanar da su ilimin wancan littafi to sai Allah ce bi masu fizu saboda abin da aka ɗora musu na kare littafi wato an ba su na yin kare a taura ko linjila to don saboda haka sai suka ha'inci wannan amana yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi yuharrifuna al-kalima an mawadi min ba'di yi a wani wuri an yi a wani wuri suka cancanta waɗannan maganganu na Allah har ma karshe ubangiji ke cewa in ma kuka ce za ku saurare su yanzu ku kuna amintuwa kan abin da za su faɗa muku gaskiya ne a fatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wato suna jirkita littattafan kenan kuma sun ƙara soyayya son zukatansu to amma shi alqur'ani mai girma sai ya kasance Allah ya jibinci nauyin kare shi wannan canje-canje da suka shiga cikin attaura da linjila ko ka ce bible da new da old testament na bible to ba su shiga cikin alkur'ani ba dan Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wato shi alkur'ani mu muka saukar da shi mu za mu kare kaga kenan duk wanda ya koma zuwa ga alkur'ani ya koma zuwa ga wata madogara amintatta wadda ba a jin cewa cika zai shiga cikinta don haka yake zama jiko na farko na fahimtar addini sama da kowane littafi a bankasa bugu da ƙari dukkan wani annabi da Allah ya shi littafi sai ka samu littafin daban sannan kuma gagara koyo ko mu'jiza da aka bashi daban annabi isa alaihi salam littafin sa jila amma gagara koyo ɗinsa ko mu'jizarsa shine ibra'ul akmal wal abras da ihya'ul mauta kullu zalika bi idnillah rayar da matacce warkar da mai makanta warkar da mai ciwon albaras duk da izinin ubangiji wannan gagara koyo ne ba a saba cewa an haifi mutum da makanta ba sannan ka dawo masa da ido amma sai annabi isa ya zama mu'jiza gagara koyo ba a saba matacce ya tashi ba amma annabi isa ya zo daddabin ke ce kun bi izinin Allah ga ya tashi ya zama mu'jiza kenan kaga littafin daban ko mu'jizar daban ha kuma annabi Musa alaihi salam kowa ya riga sun littafin su a taura وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء kaga wannan abin nan kenan a taura kenan da aka baki littafi ne wanda yake a na kiriya amma sa alqa'a sahu fa idza hiya subanu mubin wa naza yadahu fa idza hiya bayda'u lin nazirin ya jefar da sanda ya zama macijiya sannan kuma ya sa hannu cikin hamata ya fitar ya rinka kyalli kaga mu'jizar daban kuma littafin kuma daban kenan kowane annabi idan ka bi sai ka samu mu'jiza su daban littafin daban amma shi alqur'ani nan take sai ya ci kaso biyu shi kadai shi ne littafin shiriyar kuma shi ne littafin mu'jiza shi ne littafin shiriyar da ya kunshi rukunan imani guda shida irin wanda suka zo cikin hadisin muslim haka zo suka zo cikin qur'ani shi da alqur'ani an kawo biyar anan daya a wuri laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ba guda biyar ba can na shidan shine cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamin bil basar ya kunshi imani da Allah imani da ranar tashin kiyama imani da littattafai ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida shi da ya kunshi waɗannan rukunin imani haka kuma shi ya kunshi alwala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn shi ya kunshi kuma wankan janaba wa in kuntum junuban fatahharu shi ya kunshi taimama wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم min. ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harjin zuwa karshen aya kuma shi da kansa ya kunshi azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun shi da kansa kuma ya kunshi sallah wa aqimus salata wa atuz zakata shi da kansa ya kunshi aikin haji walillahi alal nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha jami'un alal alamin wa azzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin adiqin liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi ayyamin ma'lumat kuma shi da kansa qur'anin nan addini da ya kunshi hajji da umra wa timmul hajja wal umra lillah shine kuma ya kunshi wato abin da ya shafi auratayya kwanki ma fa balakum min nisa wajen aura ku auro kuma in kun haifa kuma ku bayar wa anki wal ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim har zuwa karshe kuma shi Qur'ana ne ya kunshi harkar kasuwanci وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ديدي دباكي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل يكن قادقوا leburanci inna khaira man istajarta al-qawiy al-amin kowane irin abu kake bukata dai a cikin alqur'ani shi ya kunsa kuma yazo ku tsari na ukuwa ga wanda suka yi laifi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhn bil udhn was sunna bis sunna wal juruha qisas ladabin zance sai da qur'ani ya kunsa wa kasar fi mashika wa ghadab min sauti inna ankara al-aswati da sautul hamir ya kunshi ladabin tafiya kan titi wala tamshi fil ardi marha إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوهى إليك ربك من الحكمة dukkan waɗannan ababe qur'an ya kunsa kaga shiriya mutakamilatul jawani ta ko ina shiriya cikakkiya a ciki kuma nan take kuma sai zama shine mu'jiza din kuma nan take shine mu'jiza shine ya kalubalanci larabawa sarakanan iya zance ke ce falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin su kawo wani zance su kawo wani batu kwatan kusan sa inda gaske ne su masu hikima ne ko masu basira ne ko masu zaka kuranci ne su kawo falyatu bi hadisin mislihi in kanu su to kasa aka kalubalanci dukkan duniyar mutum da aljan kullu in tamatin insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum zahira da mutum da aljansu taru kansu kawo kwatankwacin Alkur'ani ba za su iya ba ko da sashi na marawa baya sashi na marawa sashi baya ba za su taɓa iyawa ba qur'ani gaba ɗayan sa ka tokan sura 114 kila su ce yi yawa sai aka sassauta kalubalen a mataki na biyu ku kawo sura goma kamar daga alamsar kaifa zuwa min aljinnati wannan, nas am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin so kasa kawowa ta ka ce a sassauta a mai da shi sura daya kacan sura daya ko da kwatan kutin inna a'tinaka al-kawthar sai am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mislihi ودعوا من الصفات من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين duk wannan a makka suratul isra'i mai kiyaye ta kalubalanci su kawo qur'ani gaba daya sun kasa suratul hud wato suratul hud ko mai kiyaye ta kalubalanci su kawo sura goma sun kasa suratul yunus mai ta su kawo sura daya sun kasa sai alfahari sai barazana launa sha'u la kullum misal wai haka suke cewa launa sha'u wai da mun ga dama da kullum misal haza yo in ba tsoro ku kawo mana sai suka kasa manzon Allah ya hijira ya koma Madina kada balaraban Madina ya dauka yo ai kalubalen na yan Makka ne banda bu mutanen Madina da mu ne da mun kawo sai aka sake tsankwasa tsankwasa da mataki na karshe shine sura 1 wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin in dai shokka kuke game da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ku kawo sura daya kwatan ku sa ku iya kawowa ba to kaga sai qur'ani ya zanto shine mu'jiza shine littafin shari'a a nan take shine mu'jiza shine shari'a da haka sai zanto jigon farko na fahimtar addini wallahi tallahi dukkan wanda bai baiwa ba alqur'ani muhimmanci wajen karatunsa da fahimtar ma'anarsa da tafsirinsa kyakkyawan tafsiri da akwai tafsiri akwai tamsiri tafsiri kyakkyawan tafsiri wanda zai yi kyakkyawan tafsiri shine idan ka kawo aya ka haɗo danginta cikin alkur'ani biyu ko uku don su ƙara fito maka da ma'anarta ka laliba cikin hadisan manzon Allah ka kawo amma ba kawo aya ɗaya ba ka shiga labarai sai bayan minti goma ko ashirin ko mai jan baki ya sake ja kuma ka shiga labarai wannan labarai ne tamsiri ce wallahi tallahi wannan ba tafsiri bane ba tamsiri ne eh, ko alama dan bai da alaka da fassara ayar alqur'ani bai girma dole sai in ka shiga kusa da wajen ka shiga kafuka dole ne kuma sai ka hana ido barci sai ka yi nazari sai ka yi bincike sai ka yi mayata a ilimi in ba haka ba za ka yi labari to qur'ani shi ne jigon farko na fahimtar addini da shi za ka fahimci addini matukar ka jefa da shi jefa guda babu yanzu za ka iya gane addini dan Allah ka duba tun daga rukunin imani har sai da muka zo rubutu na baji har sai da muka zo tafiyar titi da magana da za ka yi da labbanka guda biyu duk alqur'ani bai gajiya ba ya kawo mana gaba daya amma duk da haka wani yana nan yana tuhumar wai har sai a ce ba wani na tuhumar qur'ani da hadisi ba ku kawo masa fatawa kaza ku ce ya ba ku ita qur'ani da hadisi ma'ana wai qur'ani ya kasa har sai an koma ina waɗansu da suke daban ba qur'ani ba hadisi ba kaga nan zagin qur'ani suke sun manta wannan abin da kace mai masanin qur'ani da hadisi ya kasa kawo shi cikin qur'ani da hadisi sai a wuri to ba addini bane ba ke in ko addini ne za a same shi a ina qur'ani da hadisi in ko har ka ce addini ne ko ba a samu qur'ani da hadisi ba yanzu ka tuhumci qur'ani da hadisi da gajiyawa gajiyawa da wata fuska zaka gamu da ubangijin ka ranar tashin kiyama shi ne yake wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in kulli dinnan fa kulliyat ce yadda take a larabce tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa dhikran lil muslimin kai sai kace ga waɗansu matsaloli duk yadda kake da sanin qur'ani babu su cikin qur'ani duk yadda kake da sanin hadisi babu su sai an koma waɗansu da su duk wanda ya faɗa ma wannan to wannan abin ko ya zanto addini ne ko zanto ba addini ba ya dauke shi ba addini ba shi ya fito shi ko ba haka ba amma in yace addini ne yace babu qur'ani babu hadisi yanzu kai ka gajiya ko qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi ya nuna aka nuna ya gajiya ya kasa kawo wani abu to kaji ya kamata da zaman to masu tunani da basira kwakwalwa ɗin nan da Allah ya baka abu ne mai kima mai daraja ba a saye shi da kuɗi kar wani ya wautar da hankalinka ya mayar da kai biji da ya ka irin yadda ya gada dama haka kawai bayan Allah yake da basira da hankali kana da aure kana da ƴaƴa kana da fatauci kana da kasuwanci kana da jari ka san da ake jiya kaza zama kaza kawai wani ya ya maka wayo ya mai da kai bagi daji wai zauna ya maka matin tsimi wato ka rufe idan ka kame ka san ka sai yadda yi da kai kawai haka sai in ya ce ai dama kai dama in ya ce ai hagu kawai ka ka amincewa kanka kai makahu ne kawai hazihi bida'atuna hazihi bida wannan ita ce hajar mu qur'ani daga nan gurin sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma hadisi gudunmawarsa wajen fahimtar addini shine wato duk yadda kai a cikin alkur'ani mai girma akwai abin da ya zo karara akwai abin da ya zo yana bukatan ƙarin bayani to karin bayanin nan shine hadisin manzon Allah zai maka wannan kuma shine abin da Allah ya nassanta cikin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar da littafi akan ka dan ka bayyana musu abin da aka saukar musu litubayyana dan manzon Allah yayi bayani a ce qur'ani na bukatar mai bayani ayat ta kunshi abu guda biyu az-zikru da al-bayan الذكر شنو القرآن بيان كما شنو حديث من ذن الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون dan haka maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne fashin baki na abin da alkur'ani ya bayyana shi yasa hadisi shi kuma shi yake da bangarori guda uku bangaren maganganu da annabi bangaren ayyukansa bangaren tabbatarwarsa da wannan maganganu na da ayyukansa da tabbatarwarsa duk sura ne alkur'ani mai girma da haka alkur'ani ya zo a bayyane daga bakin manzo sallam ya bayyana a bayyane da baki ya bayyana a aikace gajeren magana da aka zo aka ce wallahi ala nasu hijjul bait ko wa azim nasu bil hajji ya tuka rijalan wala kullu damir sai manzon Allah ya ce zai tafi aikin hajji mutum dubu arba'in suka bi tun daga madina aka yi shela aka tafi ya je tun daga inda ya ɗauki ihrami ya sagala akan kafaɗarsa har ya zuwa inda ya dawo madina sahabbai sun haddace duk abin da yana cewa khudu anni manasikakum la'alli la ba ba'da ami haza. ku koyi addinin ku kai tsaye daga wajena mai yiwa daga wannan shekarar ba za ku sake gani na ba ma'ana ayyukan nan da annabi ya tattaki tun daga makka har zuwa tun daga madina daga zulhulaifa da ya dauki abin nan miƙati da ya dauki ihrami har zuwa makka har zuwa mina har zuwa arba har zuwa dawowa wajen kilomita ɗari da goma sha 415 nan da ya yi. gaba ɗaya duk fassara ayyuka duk fassara waɗannan ayoyin ne walillahi ala nasi hijjul baiti da wazin fil nasi bil hajji da wasim al hajja wal umra da wasim al hajja wal umra lillahi wa sulhu waɗannan ayoyin shine ya fassara ta ame a aikace a tsakanin sahabbai ina cewa ku bi anni manasikakum manasik din da Allah ya muku magana na aikin haji ku ya kai tsaye gashi ina muku su aikace ga su aikace sallah duk ayoyin sallah da suka zo manzo Allah ba karanta su kawai ya kyale ba sai da ya zo ya hau kan minbari yadda ministra ta hango shi yake yin sallah a kan minbari a kai zai ruku'i idan ya dago daga ruku'i ya su saukar da ba da bayi ya sujada akan asalin minbari din sannan idan ya kammala sujudu ya sake tashi wata raka'ar kuma ya sake taka ya hau kan mimbari har sai da ya gama ya wayo ya kalli sahabbai yace inna ma fa'altu hadha li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati nayi haka dan ku koyi da ni ku koyi irin sallah ya kuma ce sallu kamar aiki muni usalli ku sallah irin yadda ku ga ina yi a aikace aikin nan da annabi ya bayani ne na me na wadancan ayoyi da suke magana a sa duk ayoyin da suka sauka a kan jihadi tun daga ayar da izini sai ba umarni ta ba uzunan nan ne yaqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala da laqadir alladhina ukhrijoo min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbana allah har yanzu ayar da sai umarni wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la